تسليه أربعين دقوق بايه من الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wanda ya dace da littafin sha biyu ga watan Fabrairu na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin Wannan shi ne darasi na ɗari da goma cikin jerin girgarsa daga littafin Al-Istiqama wallafar al-Imam Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah ibn Shabani Allah ubangiji ya gafarta masa. Ibn Taymiyyah yana bayani ne asalin wato yadda ya kamata a fassara nasoshin alkur'ani mai girma da ke kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan ahadisu sifat amma a bisa ɗabi'arsa da tsarin sa yana yawaita kashin lamba da tsara bayanai akan matsaloli mabambanta a inda muke ta bibiyarsa suke mana fashin baki akan maganganun da yake ɗaukowa da littafin الرسالة القشيرية واللفر أبو al القشيري ya yana mana darasi akan yadda sukaye suke fahimtar yarda da neman yarda abin da suke so a lahira da irin yadda wai su babu ruwan su ba su san addana ba kuma su tsoron wuta a inda yake da kuskuren da ke cikin wannan ainihin matsala za ta rubutu akan ganin Allah aljanna da kuma abubuwan da ke da alaƙa da haka kuma mu je bari mu yi amfani da wannan dama mu miƙa ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji magaji ne agogo haifin su bashir magaji daga cikin yan uwa ɗalibai a nan makarantar kuma ma'aikata a mahaifin shi yaro su za a mai jana'iza yau din nan karfi biyu na rana aka ce a can gidansa da ke sabon layi Allah ubangiji ya sa ta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa mutuwa ta zan hutu Allah kuma ba iyalan shi hakuri da ladan juriyar wannan rashi da suka yi Allah ya kike ta mana gaba zamu tashi a inda malai yake cewa in arada bidhalika alla yas'al la yas'al at-tamattu'a bil makhluqi bal yas'alu ma huwa a'la min dhalika min wajhayn mutumin da ke cewa shi baya roƙon aljanna baya kan aljanna saboda a tunanin shi ai aljanna wata halitta ta cikin halittun Allah shi kuma baya so ya kuma faranka akan wani abu wanda yake halitta ne shi kawai ya kuma faransa akan mahalicin ne yace to idan ya faɗi haka to yayi kuskure ta fuska biyu min jati annahu lam yaj'al da al-matlub min al-janna kuskure na farko shine abin da yake nema bai sanya shi cikin ababen da ke cikin aljanna ba shi ko Allah ya alƙawarin zai wa sa ni'ima ne cikin aljanna yace wa huwa a'la na'imul janna wanda kuma ganin Allah samu yarda Allah su ni'ima mafi girma a cikin aljanna domin ta ce annahu aidan asbata annahu qalibun ma'a hira rabiya su ce kuma ya kuskure ta fuskar kasancewar shi mai nema kuma wanda yake ya yi da abin da zai samu wai idza kana riba la yunafi hada talab wala yunafi talaban akhara idan kana muhtajan ila matubi yace idan ya zama wato wannan yarda da abin da zai samu ya yarda ba sai an shi aljanna ba ya yarda ba sai an bashi lada ba in ya zan ya yarda da haka to wannan yarda da shi tana nuna cewa yana da wata bukata ke to da haka kenan a bukatar ta da yake nema ba ta kora asalin bukata da yake zuwa ga nema Allah kenan a asali duk yadda ya juya yana da wata bukata haka abin da ya dace da shi ne mu bukata abin da Allah yake nema kuma lumun anna tanaqumahu bil nadri la yatimmu illa bi salamati min Allah kuma an sani cewa jin dadin ganin Allah din ba zai tabbata bawa ba sai in bawa ya kuta da wuta bawan da zai ga Allah alhalin yana cikin wuta ba zai ji dadin wannan ganin ba zai ji ni'ima ba wayata ah, wa bi tanaqumihi min aljanna ma huwa duna nazari kuma sai in ya samu cin daɗin aljanna na ababen da suke ƙasa da ganin Allah ɗin wala wa ma la yatimul matlubu illa bihi huwa matlub duk abin da wani abin neman ka zai ci kafi da shi haka shi ma abin neman abin neman ka shine wani fuskar Allah wannan abin neman baya cika sai an shiga aljanna baya cika sai an shiga cikin ni'ima aljanna da ke kasa da haka fa yakunu talabuhu lin nazari talaba lil lawazim haka neman da suke na cewa su Allah kawai suke so su bi wannan yana nufin suna neman ababen da suka zalunci haka Allah ki min hanna jatu minan nari cikin lawazin kan haka akwai tsira daga wuta da ya kunu ridahu na fi talaba man manfa'ati sai zama abin da yake nema baya kore samuwan wancan amfani wala dafa alhu ba baya kore ainihin kuma wancan baya kore wancan cutarwa la talaba husul jannati wa haqqan nari wala ghairihima mimma huwa min lawazin annabi kuma baya cin karo da sauran abubuwan da samuwa aljanna kira da wuta da wasu abubuwa wanda suke sulla zinci samun yarda Allah ya ce a mimma huwa lawazimun nabi kuma yana tanaqudu qawli idan ga a gane akwai shika da wawara a cikin maganar faɗin wancan da cikin da muka ji aidan kai da lam al aljanna in ya zama zai roƙon Allah ya bashi aljanna walam yastaqi bihi min an-nar zai neman tsarin Allah daga wuta sai ma an yatluba min Allah ma huwa duna zalika sai zama ku yana neman wani abu gurin Allah wanda bai kai wancan ba ke amma yahtaju ilai cikin ababen da yake bukata din jalabi manfaati samun wani amfani wa baki barrasi ko kora wata cutarwa sai ma an yi Allah ya talaba ku kuma idan baya neman komai fa in talaba ma huwa duna zalik kin ya nemi wani abu da ke kasa da wancan wasta'adha mimma huwa duna zalik ya nemi Allah ya tsare shi daga abin da ke kasa da wancan talabu gulil sallati aula ya fi dacewa ya nemi aljanna kenan wasta'adha min an-nari aula ya fi dacewa ya nemi tsari daga wancan ana duk wanda yace baya son alhamdulillah baya son wuta to sai a duba sai ya zama yana neman wani abu da ke kasa da haka ya nemi aljanna shi ta mai tana sama da haka idan kuma bai neman komai wa in kana rida Allah ya tsuluba shay'an in ko ya zama abin da yake riyawa na cewa ya yi da duk abin da Allah ya yi shine baya neman komai cikin malauka na mutarran ilayhi da abin da yake da tsananin bukata zuwa gare shi ne ala yasta izmin shay'in qasu ko baya neman tsari wani abu tutur walau kana mutarran mutarran ko da yana cutar da abin ala in imma an yakuna mulkin bi qalbihi ila Allah fi an yafala min zalik to zai kuka da kasancewar idan ko dai ya ainihin Allah yana jira Allah ya haka inda shi ima an ya kuna mu'riban an zalika ko kuma ya kauda kai daga haka fa in iltafa bi qalbihi ila Allah fa huwa talibun bi hali in ya fuskanci Allah to ya zama yana neman wani abinci idan ku yake fuskanta Allah gaba da ya zama katacci kin haka babu yadda bawa zai tsira daga wannan bukatuwa wala farqa baina talabi bil hali wal qalb ba bambanci kuma tsakanin da baki kana neman abu a gun Allah zai zama ko baka faɗa ba kana nema din a zuciya ka kira su bal huwa bihima malu wa ajal asali ma sai ka hada neman a zuciyarka ka tsawa a baki nan neman kare shi wala ya ajidu an babu yadda shi kauce daga wannan in kana mu'ridan an jili idali idan ko ya kauce daga bugun waɗannan gaba daya min al-ma'lum annahu la yahya wa la yabqa illa bima yuqimu hayatu wani sananne cewa shi bawa zai rayu ba ba zai wanzu ba sai da abin da yake iya ci da rayuwarsa kamar yadda ta ubar madarar kuma abin da suke tun kuɗi masa cikiwa. ذلك الذي به يحيى من طلب من طلب جلب المنافع وجلب المضار إما أن يحبه ويكتبه ويريده من عاد أو لا يحبه ولا يكتبه ولا يريده bawa ba zai iya rayuwa ba dole sai yana da bukatu na ya samu abin da zai amfane shi yana da bukatu na ya kawar da abin da zai cutar da shi wannan abin da yake nema na amfani tun kuɗa cutarwa dole ya zama kuɗi yana son abu kuma yana neman shi a wurin wani ko kuma a ce baya so kuma baya nema baya bukata in a habba huwa Ya ce in ya nema kuma yana so ko a rada hu min gairi lai ya bukatu zuwa ga wani Allah kana mushrikan mazmuma kuma mushriki ke wannan an an yakuna mahmudan lan ta a ce yayi abin yabawa kuma mushriki ne a abun zargi wa in kala in ko yace la uhibbuhu la atlubuhu la uridu la min Allah wala min khalqi yace ni bana son komai bana bukatar komai bana neman komai a wurin Allah ko wurin wani kila sai a ce haza mumtali'un fi hayy wannan zai yi buga an raye fa inna al-hayya yamtani'u alayhi Allah yuhibba ma bihi yabqa bawa zai yi wa gare shi a ce zai bukatar inda yake da shi a rayuwa da ma da bawa yake ya takaitu ne akan kokarinsa na albaqa wato tanazu yana yana kokari ne guriyarsa ga ya samu yadda zai wanzu za ka yake nema abinci muhalli da sutura da kariya daga ababen da ke cutar da shi ya ringe ruwan sama da zafin rana da macuta da sauransu duk abin da yake yana neman wannan ba ne ba za a ma'alumin da shi wannan abin da kuma ke iya gani kuma kana bi hadhihi al-masaba da wanda yake da wannan yanayi in kana an yusufa bil rida ji a cikin tashi da cewa ya yarda kuma a yadda yake ba فإن الرابي موثوق بحب وإرادة خاصة مشي ده يبتدى أبوه هكا أنا سكن تاشد إرادة وتقونات مصمم الربا مستلزم لذلك وكيف يسلم عنه ذلك كله domin sayar da yake nema din a cikinta akwai waɗannan bukatu zai yi wa ya ce ya yi da yadda abubuwa suke cikin ya samu wannan buƙatar to ya tsaya za a ce a cire waɗannan abubuwa kuma ya ce ya yi da haka هذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل شيء waɗannan maganganu da ya faɗa a nan suna da cikin abubuwan da ke bayyana cewa zancen wannan sutaye ya saba wa hankali kuma tana dogon zance ne yake ta yi tun baya kuma mutane za su ce su ba ka addu'a ba ka neman tsayi ko sun yi ibada su ba aljanna suke nema ba kuma kun sun ƙi yin sako su bauta suke tsoro ba su kawai in yarda da yadda Allah ya yi su su kawai Allah suke so ba za su nemi wani abu a gusa ba ba za su nemi aljanna ba don ita ma halitta ce ba za su kyauta ba don ita ma halitta ce kuma su sun yarda duk inda Allah ya ga dama ya saka su shi shi ne ubangijin su su kuma sa shi ne ke tawarware wannan magana a shi yake cike cewa wannan zai nuna maka cewa maganar su a zaɓa ba hankali amma rida fi sabilillahi wa tariqihi wa dinihi wa min wujuhi ce amma yarda da tafarkin Allah yarda da hanyar Allah yarda da addinin Allah to ta fuskoki da ahaduha an yuqala rabi la budda an yaf'ala ma yardahu Allah wanda yake da Allah yake son Allah to wajibi ne ya aikata abin da Allah yake so Allah wa illa fa kaifa yakunu radiyan anillah Allah ya fa'alu ma yardahu Allah ba ka ba ya za a fara tunanin cewa wane ya yarda da abin da Allah yi ya yarda da tsarin Allah ya yarda da ƙaddara Allah ya yarda da abin da Allah ya kafa ya bashi amma kuma ba ya aikata abin da Allah ya da shi na dokar Allah fa kayfa yasuhu riban riba ma yakrahu Allah wa yasuhu wa yadhmuhu wa yanha ha'adu. ta yaya za a ce yarda da Allah shi ne shine aikata abin da Allah yake ki aikata abin da ke tuka ta Allah ya aikata abin da Allah yake zargi ya aikata abin da Allah ya hana kuma ya ce ya da Allah wannan ba zai yi ba بيان Mahmud, kuma an المحمود Lillahi, أن يكون Yarda, يحبه ويرضاه بيان haka ita yarda din nan a cikin abin yabawa ko dai ya zam ka yarda da abin da Allah ya dade shi ka yarda da abin da Allah yake kauna kai ma Allah yushibbu wa yarda ko ya zama ba ka yi abin da Allah yake so ba ba abin da Allah yake ƙauna ba lam yakun yuhibbu wa yardahu lam yakun hadha rida ma'muran bihi idan ya zama abin da ka yarda da shi wanda da kake bi ba abin da Allah yake so bane ba abin da Allah ya da shi bane to irin wannan yarda amincewar ba ita aka umurci ka ita ba la amra ijabin wala amra Mu ce ka ita ta hanyar wajabci ba ba a ka yi ta hanyar mustahabbanci ba fa in kana rida ma huwa kusurun. ka rida al da shirki wa qatl an anbiyai wa takdibihim wa ridahum bima yasqutuhu Allah ya yarda ce wannan shi ne irin yarda da kafirci cikin na kafirai da abin da Allah ya hana shi ne irin yarda da kafirai suke da shirka sun yarda da suke da kashe annabawa suke da annabawa sun yarda da suka yi da yin abin da suke kuka ta Allah sun yarda da suka yi da aikata abin da Allah ya hana shi kwana ta'ala kamar da Allah yake cewa zalika bi annahum ittaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwanahu wa ahbata amalu da Allah yake cewa shi da tawaffatuhum almala'ikatu ko yadribuna wujuhahum wa adbarahum da kake kene idan yanda wato idan mala'iku suka suka karɓi rayuwarsu suna dukan fuskokinsu da bayansu shi Allah yake dalika sun da yasa za a yi musu irin wannan mummunar mutuwa annahu mutuwa umma asfalta saboda sun ba abin da ya fi ta Allah menene shi wannan abun akwai fasara iri biyu ana kuma wannan aya ko da ya zama sauka ne a akan ainihin wato ƙwarai shawa ko kuma akan munafukai sori akan kiristoci da ya gudawa. in ya zama kiristoci da yahudawa ne sai zama abin da illa ta Allah shine kitmanuhum li nu'utin nabi sallallahu alaihi wasallam fi kutubi ko ya sako kuma manzo Allah da kuma suka ki ambata bayan sun san shi kamar ya rufuna abna'u wanda suka kai ayan su sai wanda ya fita da Allah ko ya gaskiyan su ya fita da Allah sai Allah ya ce dalika annahum istadaw ma attallaha wa kullu ridwana kuma idan suna nufin munafikai ta sauka a kan munafakai sai zama nan ma a katsallah shi ma admaru min alkufri abinda suka koye na kafirci ta ci bayyana su fito cikin musulmai ce su musulmai ne su cikin kafirai su kuma su kafirai wai zalla kullabi na amanu kalu amanu idan khalau ila shatinihim kalu inna ma'akum wannan shine ya ba Allah haushi sai Allah ya musu wannan mugun kamu yace karin hore duwana kuma suka ki su nemi yarda Allah Allah ya ce ba a amala sai Allah ya lalata ladan ayyukansu domin kamar yadda bari ki tsale annaha fi ghairi rida saboda ayyukan ba a yi su don neman yardarsa ba ana su munafikai da ake zuwa a Allah da su su ake zuwa yaki a zauna a majalisun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ire irin wannan ayyukan da suke kaga ayyuka ne a zahiri na lada amma Allah ya yi ma aikin mene idan kuma su waɗancan kiristoci ne malamai suka ce ma'ana aikin da suke yi na tausayi da aka san su da shi galika ba annan mun kiristoci na waru kanan wannan hun bayan sakli ba su da girman kai suna da tausayi suna sadaka suna taimakon juna suna da zumunta da sauransu a zahiri ayyukan alkhairi amma tun da ayyukan alkhairi ne da suke yi babu tauhidin da yake zama shine condition din su ahabata Allahu abada sai Allah ya warda ayyuka na fatan mutuncin Allah baya karban aiki wanda ba a yi shi dan shi ba sai ya wargaza shi aikin da ba a yi don neman yarda ba Allah baya karba minit ba ma ya ma ya fatu Allah ba yardahu ba yardahu ba amilahu fadan Allah wanda ya ba abin da yake fita ta Allah ya yarda ya ba abin da ke fusata Allah babu shakka kuma ya aikata wannan abin babu shakka ya fusata Allah qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi an tsara yake cewa innal khati'ata idza umirat fil ard lai shi zunubi da aka aikata shi a bayan kasa kana man raba anha wa radiyaha kaman shahida wanda baya wurin da aka zunubi amma da labarin zunubin sai ya ji daji da yadda shi aka aikata wannan ta'addanci ko wannan fasikanci ko wannan barna to zunubin shi kamar zunubin wanda ya je wurin aikin ne kamar shahida ha wanda ya je wanda ya ga ana zunubin wanda hida ha amma sun yi kyamaci abin kana kamar gaba an ha a ankara shi kuma ladan shi kamar ladan wanda baya wajen aka baya wajen aka kuma ya yi inkani wannan hadisi ne sai da cewa Imam Abu Dawud ya rawaito shi a Sheikh Al-Albani kuma Nasiruddin yana daga cikin malaman da suka inganta shi kafin shi kuma Imam Al-Hafiz Ibn Hajar al Allah ya gafarta musu gaba An haka shi an yi sabani akan sahabin da ke riwaya hadisi shine Al-Urs Ibn Umayya akan shin sahabi ne ko ba sahabi ba Ibn Hajar ya ambaci wannan maganganu a cikin Al-Isaba cikin mujallad ta na biyu har magana mafi inganci da malamai suka kare a kanta shine kurs ibn umaira sahabi ne haka ba ba mursali bace ba mursala ce riwayar kuma isnadi ne tabbatacce ibn sallallahu alaihi sallama ya faɗi wannan magana malamai sun tabbatar da haka cewa in ka an yi wani zunubi ka ji daɗi wani san kaɗai da wanda ya zunubi inda ku za a yi zunubi ko akan yi duka ne amma ka kyamata abin za ka samu ladan wanda ya ɗauka kenan ba daidai ce ka ga ana yin karna ka goyi bayanta runa ai ya dace ma a cikin ke ai wannan abu ne da ciki da alfanu wannan zai zama maka fushin Allah qala sallallahu alaihi wasallama kan nan manzo Allah a cikin hadisi Ahmad ya ruwaito da Muslim da Abu Dawud makamantansu Allah sallallahu alaihi wasallama ya kisa sai kullu ba'di umara ta'rifuna wa tunciru من أنكر تبرع من كره أن سلم ولكن من رضي وتابع أنا ذكي من مشهوري عند أن تنشي حديث أم سلمة رضي الله عنها كما تحسن المسلم أم مسلم يروي في شأن كتاب الإمارة أجسم باب وجوب الإنكار على الأمراء ما يخالف الشر قام لكي بياني أكون وجود يما شواغبني إنكار أبن ليساء وشرع bi sallallahu alaihi wasallam yake sai kunu ba'di umara za a yi wasu shugabanni a bayana sha'arifuna tunkiru bi sallallahu alaihi wasallam ce za ku abin da yake daidai abu ga mara kyau za ku ga abu mai kyau a ga mummuna za ku ga alkhairi tare da su za ku ga sharri za ku ga abin yabawa za ku ga abin zargi za ku ga gaskiya za ku karba haka shugaban za su kasance idan yi wani abu misalai ya dace da gaskiya a yi ana jin daɗi ko kuma ce sharɓo wata ala sai kuma ta rufe wacce sai an manta kuma sai sake wani abun alheri haka za su sai kuma yana da cikin alamu na buwa ya sama da sama a ga haka shi suke a ƙasar su suna ƙarna suna dacewa ƙarnan nan da suke yi dace wannan haka za su ci gaba da yi shi babu ruwansu kun lokaci za su yi abin da ya dace ne ba wajen suna son abin da ya dace kawai dan dai shi ne ya yi da ra'ayi ba wai dai shari'a haka kake so kuma sun sani ba so zai muku abin da za ku ji daɗi ana tayabawa ana tayabawa sai biyo yi ba muku wata gundumiya shi ne ma'anar ta'arifuna wa Kamar an ankara Nabi sallallahu alaihi wasallam yake to wanda ya ga barna sai ya inkarinta malamai suka ce kamar yadda shi kai shi Abu Dawuda ya ambata daga malamin sahisha ya ce bilisani wanda yake da ƙarfi da zai yi inkari kana tsadiran alal inkari bilisanihi wa kofa zalika yana da ƙarfin iko yana da ƙarfin murya ya isa ya faɗa a ji sai yana wa shugaban wannan abin ba daidai ba ne sai sallah sai shi bai'a wannan ya barranta daga munafunci ya barranta daga zama wato ah, musharik wato jinnan ke na ce a kofi wannan a wannan ainihin wato na kuma yadda yake cikin tunan awon ya tsira Kamar kare, kariha wanda kuma ba shi da ƙarfin inkari da harshensa sai ya kyamaci abin a cikin zuciyarsa da shi da kafin da zai faɗa a ji wannan faƙar kalima shi ma ya tsira daga tarayya da su a cikin zuciyarsa su masu zalunci ya da ya ce walakin marradiya wata ba wanda zai samu zunubi irin nasu shine wanda ya da da ake yi ya fito rediyo ya ce babu wani shugaba ma da aka taba yi tun zamanin kafai in banda wani bai ce tun daga kansa zona ba a cikin mutumin kirki irin wannan ai wali ne ma ya fito ya goyi bayan ƙarya yana ji yana ji ko ya fito ya wa'azi ya goyi bayan wannan ƙarya ta ba kuma ya shiga cikin wannan tawaga cikin hadisin suka bai suka ce afala nuqatiluhum ya manzo Allah to me zai hana kai mu so mu yaƙe su ko mu kusu kala yace da kala ku mutu ta yaƙe su ma aqamu sala matkar suna sallah ma sallu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka yaƙe su kai ka tuna da su dan kada a samu fitar ta wannan shi da Imam nauyi ya faɗa yake cewa yake bal da yayi haka ne mana azalika hazaran min tahayyidil fitna yadda a taso da fitina ikhtilafil umma ikhtilafil kalimatil umma bayar zalika mimma yakunu ashaddu likayatan min batil abin da zai zama wannan shi kafin bala'i fiye da abin da ya aikata ya kun shugaba yana zalunci ana cikin bala'i da tarba amma idan aka kama yaƙi da kisa da ainihin fitina to bala'in da ya a shiga sai fana na wancan haka nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana wannan hadisi yana da cikin hadisi waɗanda suke muhimmi sosai wajen fahimta yadda ake mu'amalantar shugabanni da masu jiki da waɗanda suke faɗa a ji kuma yaya kamata a yi su farko dai shine idan sun yi barna ba za a yadda da barna a matsayin dide ba wanda yake da bakin faɗa a ji yana da ƙarfin murya wajibi ne a cikin shi ya nuna musu cewa hakan ba daidai ba ne don yake haka ya yi wa Allah laifi kwatan kusa laifin da su wasu kai don da kuma bai da wannan ƙarfin ba a ce ya je ya fi ko abin da ya kafin shi ba amma kuma kada ya yarda da a cikin zuciyarsa a wannan hadisin ya ambaci abubuwa guda biyu a ɗayan hadisin ya ambaci ne mara aminkum munkaran falyusiru biyadi ba ambaci biyadi an ambaci ne bi lisanihi wa bi qalbihi Nabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wanda bai yi haka ba bai da imani malam Abdul Musin Abbas da yana rayu har yanzu Allah ya tsara mu shi da sabbin malami da cikin malamin a wannan zamani ya yi shadi sunan Abi Dawud sai wata magana da nake son karanta mana ya ce amma ne wata fa'ida Kuma da wannan hadisi yace yace wa zalika bi tariqatil mashru'a ana yi mashuwa gabanni inkari ne ta hanyar da shari'a ta tanada allati tarattabu alaiha maslaha wanda aka tabbatar zai kawo gyara fala ya tarattabu alaiha madirra zai kawo barna ba fala ya kulu al-inkaru ala al-manabi haka inkarin nan da aka ce ai musu ba a nufin aji a kafa wa'azi ko a kira taro na 'yan jarida ko a shiga rediyo a ta musu suka yace wa bikariya tashir kuma ba daidai ba ne zama ta hanyar yaya ta ne kuka shugabanni yace awul kalami fil majami' je a dinga tarurruka ana faɗa dukan su limma limma a yuqarribu yuqarrab mimma a yuqarribu tahyid rawga wanda zai kusa wato hargitsa ga wawaye talakawa musu fitin suna tafaru hada laifi minal nusi wala minal sawali sun tsaya cikin nasiha ba da jibin haka sun ta hankalin da na san sai daman suna hadisi za su fi cewa yana kuma bayan abin da suke musu talakawa mu mabiya shine mu cikin facebook twitter ko a samu sojojin baka ko fito da sunanmu na 'yan adawa ko da sunanmu na masu wa'azi mai ta kasan shi gabanni wannan ba ka rikin shi ne a ji kasara daga malamai masana hadisi kasara ta bace ba haka hadisi yake ne hadisi yana nufin wanda yake da sultanin da zai je wa sarkin magana ko shugaban magana kuma wanda wato ya isa ya faɗa ba wai mu a awam ba wannan dimokuraɗiyya ce ta ba a awam dama cewa kowa ya fara lokacin bakin shi kun ka yadda faɗin alhaki ɗakin ya kai mu sun gudu wanda abubuwa suka rikici kuma ba za su gyara da wannan yadda muke tunani ba kuma an ce mutane su bi shari'a su ga wai su an cuce su ne sun ne za a ce wai kada su fito su fita albarkacin bakin su su shugabanni su kana ne ka a ce Allah ya dan ne za a ce kar su Allah ya dan ne za a ce kada su yi matsayar muke mu al'umma idan mun yi zagi mun yi atanci, sai su lalace fiye da suke Allah su su ga shan wahala mu da su wanda nan da yake cewa sai mu zama da mu da su mafiya sharri su mafi sharrin shugabanni su ne waɗanda su ne wa talakawansu, talakawansu talakawan su ma na cikin mu su suka zama mafi shari, ko sharrin kanmu zai dawo kamar da muke gani da haka ya kamata mu dawo cikin su mu jama'a wannan ɗabi'a da ta zama gama gari a cikin wannan al'ummar tamu kuma wanda har ana ganin wanda zai yi ta ko dai matsoraci ne ko an ba shi kuɗi ne ko kuma yana da munafurci ne Allah ya tallahi ba sunna ba ce ba kuma daidai ba ce shi ne cewa duk wani abu da shi ya yi shi nan sai a yi wata guda sun haka ake ana suka wannan shi ana ta mishi fatanci barna ana ta ne mai ana ta Allah ya sai waɗannan mun da muke munana sai Allah yana ji shi kuma Allah zai aiki da mujizun su kuma yadda hakan basu yake fita yake cewa sani Allah ba zai kwatan na nashi hakkin akan kuma shi kuma ɗauka wannan shugabannin shi kenan sun ba su da wani Allah ya kan shi Allah ba zai karɓi masa aikin kuma mu ne kawai muke da yanci mu abin da muka dama a kan su kuma da maganar da wannan malamin yake shi kai ka kalla a matsayinka na mutum ɗan adam da kake ji da ka wani laifi a zo a yaya kashi a duniya har ka ba cewa wani abu da aka maka nasiha ne to dai kake suke wani haka bisa dole sai ka bata shi Allah ka kimi gaban shi ne mu musu addu'a Allah ya ba su nagarta Allah ya sa su mutanen kirki Allah ya sa su amfane mu amma muna ganin kyashin yin waɗannan addu'o'i har wani yana ganin ma wai shi in yi wannan addu'a ma ya ci da zai ce da za a ce Allah ka taimaki shugabanmu Allah ka ba shi lafiya kwakwalwa mai kyau da hankali da imanin ke mana aikin jirgi kuma ka ci more wannan an ce mu mu gyara namu da kuka muna jin wani an ce mu gyara a su dai kawai gyara ba mu gyara kamar yadda madalla yake tsara nan ka gyara sai ka more ai ko da shi shugaban mai gyara sai muke tsammanin shugabanni su zama mutanen kirki kuma bayan mu mutanen kirki ba yanzu doka mafi tuntun doka ta bin gosulo ba ma iya Tuntun doka ta tsayawa wani a bayan wani a atm ko a jiran likita ba ma iya sai mutu su junanmu so ne tunanin cewa tun da ya san wani nurse wanda ya san kanin wani likita zai ya kira shi a waya shi kuma ya kira likita ya sai Allah ga wani abokin nan da matar shi da Allah a taimaka musu a yi musu shontin a tsallake sauran mutane kamar su ba masu larura ba ne haka kake wannan a lokaci guda kuma kana zagin wani shugaba ko ga dan keke na ya ko ku yana bin hanya mummuna yana yana yana yana ba take rashin gaskiya a lokacin kuma yana cewa ko wallahi gwamnatin nan baya ta abu da zai kitawa ne me yasa kuke tsallake ne kuka bin magana wasu kuma kuma sun shi wa gabanni saboda Allah ya riga ya ba su wani ƙarfi a matsayinsu na shi wa gabanni Allah ya ba su ƙarfin juya rayuwar mutane da ƙarfin a na and undoing shi ba ya ga ma yanzu zai ce a rushe gidanka sai Allah yi. wannan shari'a sai dai a lahira amma ta duniya an ce ka an mai da kai baya ko ya ce a kwata lasisin kamfaninka ko a ce a je a yi tajiridi a yi aiki freezing din account ɗinka a banki ba ana mutane ba ko a kama mutum da ƙarfin tsiya a kai shugaban alkali a kan wani a jiri wanda ba zai iya cikawa ana mutane wannan idan idan idan ka ga haka to sai ka koma ka kai abin da zai amfani ka ka shige musu amma mu muna ganin wai jarinta ne shige musu ai karfin hali ne ai ai gaskiya ne ko abin da zai baka sha'awa shi ne ya yawan 'yan siyasan da muka koyi bayan su suka shige wa shugabannin hanci da kudin gine su ba da suka kai mulki yana abin da suka shi suke Na ban mun da suke an ce ai su ne suka fi kowa imani gaskiya za su yi maganin jikarna aka jiye musu aka yi ta hayaniya su ta kai kan mulki da ta kai kan mulki su zama su ma ɗin dai abin da waɗancan da suke yi shi suke yi su ma sun kada waɗancan za ka kuma yanzu mu sake so su sake fitowa su ma sake zuwa mu su mu sake mu sake zuwa saboda mu mun zama kamar kallo sai a sake kuma yin wani zagaye wani zango na da tawaye da adawa da zaɓe da araka da awaye ne wani ne a wasu masu mulki muhimmi da shi ne shugabanni ana musu inkari amma da su abin da shari'a ta tsara shi ne wanda ya inkarin ya zama ya kai ya inkarin ba kowane zanzuwa ko inkarin nan al'asu fi shi ne a cikin kai da shi amma idan ya gagara a cikin idan malami musulmi ya ba kan shi kawa cewa shi ne alal wani ya da yanci ya baka shi hukunta amma da haka wannan ba ka halasta wa ba ya ke ba. wani malami na iya ganin shi yanzu ya gama laliban yadda zai yi inkarin nan fiskirri bai samu ba shi ba kan shi dama cewa bari ya musu alanan wannan su malamai su ne? da makamantarsu sun tattauna akan wasu hadisai da suke nuni zuwa ga ba haka wallahu a'lam abin da ake cewa shi ne jama'a kowa ya san matsayin shi kowa ya san ko menene matsala da addini ta tsara addini ya tsara kinuwa din nan da mai da su abin abin waka mai da komai su mokai a dinga yin karatun din ana ana tamfili ana yi musu bidiyo na tamfili bai da wani matsala a cikin ajiyu. bai da matsala kuma a rayuwar mu ko san cewa ba an mana yi a kai ba zaman da muke zaman ci musu mutunci inda za a musu hisabi kan zalunci da suka yi ma za ka zuwa za a musu hisabi kan za a musu hisabi za a musu hisabi kan wannan zalunci ya kamata mu san wannan wato ba mu da addinin eh, da zuci ne ba mu da halarci da cewa aikin da sun yi zalunci wani mako mai zalunci ko da wannan halarcin kowa sai Allah ya rushe sakamako hisabi a kan abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ya yi sun za a yi musu haka mu za a yi mana shugabanni babu shakka suna fuskantar hadari mai yawa a cikin da Allah zai musu domin ayyukansu da wato abin da ke kansu na mas'uliya ba kankani ba suka ne da yake cewa duk wanda ya su da sai yana da innaha na damatan nadamatan yawmal Na damatan wa hasratan yawmal qiyamah duk duk wanda ya su. wallahi ana alkiyama sai yana dama sai ya shiga cikin dukkan tashin hankali da bakin ciki saboda duk mutane da ke ƙarƙashin shirin nan masuliyar ta ce tsawon shekaru hudu ko takwas ko biyar ko nawa da ta kana shugabanci a matsayinka na gwamna ko ciyaman ko sarki ko kwamishina ko hedimasta ko shugaban wasu ƙungiya ko shugaban wasu al'umma ko shugaban wasu cikin je kana da sun aika shugabanci ita jira abin da zai biyo baya kan tambaye kan waɗannan mutane da waɗannan al'ummomi da waɗannan mabiya naka ka taimake su ka musu abin da zai amfane su ko ka cuce su ka zalunce su ka yi amfani da damar da kake da ita ka azurta kanka su ka talauta su inda shi ka wani za a ba shi shugabancin kungiyar da kuma kuma yin zalunci ko a ba shi shugaban wannan eh, kungiyar ɗalibai a jami'a a cikin da ta yi zalunci ko a ba shi shugabancin pta ko makaranta yi amfani da wannan damar ya cuci masu makarantar ɗaliban da yi wanshi iyaye in masu wannan zaluncin ba kuma da su ake zagin shugabannin na sama kai ki kalla ka shugabancin ba zalunci kake ba an baka shugaban yana tara ka zagaya ka haɗa kai da wasu azzalumai an an so ka iya cewa za a ba su tallafi ka su ke a jikinka dama sai kake da wancan da kake zagi da sama sai kuke da waɗancan da sama su da haka malam abu musulun abba da yake cewa in wannan abin mutane suke yi ya ce baya cikin nasiha ba da ne al-imamu ibnu ya kawo mana wannan hadisin ne anan an nuni zuwa ga zanubin wanda ya barna ya san ana yin ta ya ga ana yin ta kuma ya bi ta inda yace lakin radiya wa wanda ya bi kuma ya ainihin wato a mutunta barna qala ta'ala kuma Allah ya ci gaba da cewa a cikin sautin cewa da halifu lakum tarzau anhu in tarzau anhu fa inna allaha la yarda an al-qawl al su wannan ne akan ubayy dan da ta tana su ta cewa su da take yi su sun musulunta kuma za su taimake shi kuma wannan yaki su za a je kuma za a ga irin abin ne Allah ya tuna mai asiri su ya halifu da lakum litardaw an suna muku rantsuwa da Allah dan su yadda da su in tardaw anhu ku sani in ba fa kun yadda da su inna Allah la yarda an yakunu fasiki Allah baya yarda da mutane da suke fasiki Allah bai yarda da mutum da suke ba su kariya su ribana anil qawmi fasikina laysa mimma yuhibbuhu Allah wa yarda Allah baya son mu musulmai da yarda da mutanen banza ba an shin maganar su ba an shirin su ko kuma la yarda anhu dama shi Allah bai yarda da su Allah baya so mai yarda su wa qala ta'ala kuma Allah yake cewa ila cikin tuba أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل Allah yake ce mumine a rabitin bil hayati duniya kuma al'akhira yanzu nan kun yadda rayuwar duniya a bakalan min al'akhira shine min al'akhira din nan dalili ne sai min dama da ake ce mata tabdiliya kuma da ma'anar mutum kamar fadin Allah launa sha'u da Allah minkum في الأرض badalan minku جعلنا بدلا منكم ملائكة domin ai jin daɗin duniya idan an kwatanta shi da lahira ba kome ba ne illa ɗan kaɗan da ke cika yake cewa abin da ke cikin maduniya fil akhirah duniya a cikin lahira ba komai ba ce annabi ya ce illa ka wabi a hadisu a fil yammi man tsayan ku ya saka ya tsanshi a cikin teku a cikin ruwa sun mai yanzu sannan ya fitar aliyan da sai duba mai ya cire a cikin ruwa ba ka ga hannun ya jika ko amma wannan ruwan da ba a auna shi ba zai ragu ba hannun kuma babu yadda za a yi wannan na hannun naka ya zama kima ta daraja cikin da wancan to haka duniya take wannan da ka cike arzikin da hannunka zai yi ka koma shi a cikin duron ruwa to ne kaman kwatan duniya a wanda ba tsohon ta lahira ba ta kai lahira ba kwatanta ba ta da wajen kusurci da lahira har yi ci gaba da cewa kada ta'ala kuma Allah ya ce إن liqa'ana لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها lalle wadannan da ba sa fatan zuwa da mu Allah waradu bil hayati dunya kuma suka yi da rayuwar duniya kuma annu biha suka natsu da duniya sun yadda abin da duniya take ba su su da matsala hadha aidun mazmumun da yake duk wadannan ababen zargi ne wa shawahidu hadha kafi kuma akwai hujjoji da yawa da ke nuna yarda da duniya yarda da gaskiya a natsuwa da ita da kuma yarda da fasikanci da yarda da ƙarna abi ne da Allah baya so su Allah baya son masu yin waɗannan ayyuka da masu yin waɗannan ayyukan ba ta cikin kuma tsarin Allah kamar da zai bi kufri wa kufri a fiski wanda bi yake kafirci ya yi da kafircin ko yadda da kafircin waninsa da fasikancin waninsa da fasikanci shi kansa wa ma'asi wa ma'asi rai shi da laifin sa cikin wani sa alaihi huwa mutabbiqun da riba baya bin yadda Allah wala huwa mu'minun billah wannan ba mu'mini bane in huwa mustaqim da rabbi wannan yana fushi da Allah ne rabbuhu ghadbanun alayhi haka Allah ya fushi da shi bala'in lahu kuma Allah ya tsine masa albarka bazamun lahu Allah ya zage shi musawwadun lahu bil iqab Allah yana jin kunnan sa cewa zai masa hukuma ba da mutumin da zai ga cewa ai laifi ba wani abu bane amma dinga cewa ku kun suka fashi shi ala mutane da Allah kuma wannan shiga tsakanin bayi da ubangijin su inda ba ka yake da ba fa dama yanzu malami ya wani wa'azi ya ce ya kawo wasu ido ko ya cika neman kuna, ko yana nema da kafin mutane su rahama Allah ko wa'azi ma ya zama abin biyu da ka ce jama'a kaza ba kyau a dena cin hanci ko rashawa ko zina ko saba iyaye ko wata batala sai masu yin wannan matsalar su fito ko sai kara haƙƙin wannan matsalar su fito su jirgi malamin su aibata shi su yi mishi mugun alkaba'i ko su za su ƙaran shi a karfin su suka ji suna cewa ai ba a shiga tsakanin Allah da bayan shi ai kowa ma mai laifi na ruwanka da laifin da muke an mata ne suke mutane irin wannan shi mata musulmai tsawa qaumun min tijati su fito su yi badala akan facebook ko tiktok ko da wani ya mata nasiha ka shi na ruwanka da ni na ruwanka da ni ai Allah ai Allah mai gafara ne kuma ka musu shi kan duk su goyi bayan shi kenan har abin ya tattaran da to kin sune wannan mutum da ke makara Allah ya yi fushi da su Allah ya la'anci su Allah yana zargin su Allah ya musu alƙawarin hukuma domin yana daga cikin wato asalu safilina a cikin raunin imani shine mutumin da baya jin kyamar barna ko da shi bai kasa ta ina kuma ga wanda yake fitowa ya goyi bayan barna yace abban mutane su suna da su ai suna da yanci ai lokacin ne ai kaza da kaza ai ku yan sa ido ne wannan yasa har wasu malamai masu kuran yin wa'azi wanda zai shafi wani shi ne yin wa'azi haka a jumlace ana ana yin shi tafi tafi wani ma a masallacin su da shi ce wannan da ya ayi an san da tsamuwa ki sai wani mai kudi sai shi ce ya ce ya ce malamin wani irin wa'azi ne wannan baya zai sannu shi kuma sai ce wannan malamin da kuka yana ci mana mutunci yana ci mana mutunci yanzu zai na magana abin da ya samu muke sun je magana kan irin haka da suke ko irin zaluncin da suke irin rashawa da riba irin almundahana da suke yi babu dama a fara wajibi ne malamai su gwar da gaskiya ko da za a ci shi domin wannan shi ne tafikin da annabawa suka rayu a kai dama duk wanda zai faɗa ya ce kaza ba kyau sun san cewa mutane masu yin wannan abin ba za su kai shi sai sun fito sun yi mukawama yadda kafiran makka nan suke yi yadda yahudawa suka yi a madina yadda ainihin kuren shawa suka yi yadda aka yi ta ɗauke ba daɗi da annabawa annabi salu annabi hud annabi haya annabi lut haka ake ta farmaya da su suka kashe a yanka suka a kura haka kuma duk wanda ya fi tafarkin su amma an ce malamai magadan annabawa ne ba za ka gaji falala bane kalai dole ka gaji wani implication shi ka ɗauka ba ka gaji falala ne kawai a jinsa ka ana ji shi ka za ka ji duk wahalar da suka sha ne ma'anar magada ɗin ko Allah ya tsare mu tariqul lahi allati ya'muru bihal mashayikh almutaduna sarkin Allah wanda shehunnai masu shiryatawa na gaskiya suke umarni da ita innama hiya al'amru bi ta'ati ban wan nahyu an ma'asiyati shine umarni da ɗa'ar Allah kuma hani da saban Allah faman amara aw habba. أو مدح الربا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويؤاتب أصحابه هو عدو لله لا ولي لله yace duk wanda yake cewa kaza musahabi ko yake yaba wannan abu yake yabawa shine yarda da abinda ba shi Allah yake shi ba yarda da abin da Allah yake ki yarda da abin da Allah yake zargi yarda da abin da Allah ya hana aikata yarda da abin da Allah ya ainihin yi uku ba ya alƙaru ba ga masu aikata kashi, wannan ba wani ne wannan mutum Allah ne wanda ne shi ma a ta aikata komai idan yadda suke fara ba komai aiki wanda kan kai sai da Allah ya ga dama sannan kai su waɗannan ayyuka ma Allah yana so ko ƙarya su danganta wa Allah barna da Allah ya hana da rawa da maza da mata da Allah duk suke ai Allah ya yarda ai malam ya ce wannan ba waliyin Allah ba kin ne kira zuwa ga haka waliyin Allah ne. ko ya kin ji an sabilillahi wa tariqi ko ne kora mutane daga tafarkin Allah sai da saliki da sabilihi wa da tariqi ba ne bin tafarkin Allah bane malam ya ce wa idza kana ridal da fi ibni adama inhu ma yushibbu Allah minhu ma yakrahu ya yataqa dan ya zama yarda da ɗan adam suke tare da ita a cikin akwai abin da Allah yake so akwai abin da Allah yake ki akwai abin da Allah yake fushi da shi kamin huma huwa mubahun la min hadha wa la min hadha abin da yake yadda da shi a zuciyarsa halatta ya cika abin da Allah yake so cika abin da kuma Allah yake khairu a'mali al-qulub min al-hubbi wal bughdi kamar sauran ayyukan zuciya kauna kiyayya كلها تنقسم إلى محبوب لله مكروه لله مباح akwai kauna wacce ke Allah yana son ta na da Allah yake kinta tattauna take halal haka na akwai kiyaya da Allah yake so akwai kiyaya da Allah yake ki kuma kiyaya da take halal sai ra kana al'amu kazalika الراضي الذي لا يسأل الله الجنة wanda zai ce shi ya yarda da abin da yake kai zai roƙon Allah aljanna wala yasta'ibu bihi yasta'ibu min an nan, baya neman tsarin Allah daga wuta yuqalu da sai a ce masa su'alullahi aljannata roƙon Allah aljanna wasu azatu minan nari neman tsarin Allah daga wuta kuma an yi takuna wajibi sai zama wajibi ne sai ma an takuna mustahabbatan sai zama mustahabbi ne sai ma an takuna mubahatan sai zama mubahi sai ma an takuna muharrama sai ma an takuna makruha sai zama haramun ne kuma makruhi wato waɗannan al-ahkamul fiqhiyya guda biyar na usul wala ya ƙulu ni musulmi bai taɓa cewa inna ha muharrama wala makaruha abin neman aljanna neman ɗan Allah daga wuta babu musulmin da zai ce haramun ne kuma kawai rai shi ake mubaha musulmiyar karfai ne ko ba wai halas bane da za a ce yi da bari da ɗaya walau ƙila inna ha ta zalika da ma an ce mu mubahi din ne fafi ilin mubahi da musawar karfai ne na zai riba aikata mu mubahi wanda yake yin shi da shi daya baya cin karo da yarda in laysa min shartir rabi Allah ya akula wala yashraba wala yalbasa alai salam salah hadil umur shi sharadin wanda yake da Allah zama wato da hannun damar Allah a ce zai ci zai sha zai ya suka zai aikata awon da suke halas wannan bai cikin shirin. Sai ga kana ma yaf'aluhu min hadhihi al-umuri la yunafi ridahu in ya zama abin da yake aikatawa na cikin ire-iren waɗannan abubuwa bai ci karo da yarda da Allah ba a yunafi rizahu du'a'un wa su'alun huwa Ka kana ganin addu'a da zai yi da neman tsari daga kusa da zai yi ɗauka ma halas ne da ya za a ce wannan ya ci karo da yadda da Allah to a ma a ce watan halas ne kyau sai za ka na du'a wasu ka zalika wajiba ko musu habbar ma'alumin annan laha yarda da fi'il wajibi da musahabbat idan ko ya zama roƙon Allah aljanna da neman tsarin Allah daga wuta wajibi ne ko kuma mustahabi zai sanannin cewa Allah yana son aikata wajibobi da musahabbai kai sai kunu radi allazi huwa min awliya illahi la yaf'alu ma yardahu Allah yushibbu sai mutumin da bai aikata abin da Allah yake so a ce ya zama wali mutumin da bai aikata abin da Allah ya yarda da shi aka ake ya zama wali yaf'alu ma yasquhu wa yakrahu hasbi ma bayan kin aikata abinda Allah yake so ya koma yana aikata abinda ke tusa ta Allah abinda Allah baya so wa hadihi sifatu a'da'illahi da awliya'illahi wannan sifa ce ta makiya Allah da sifa ce ta masoya Allah su ne masu abinda Allah yake so al-kushairi tabbatar hadha fi awail babir rida wa qala kuma wannan magana da nake cikin jibin jami'a kusherin ai ya ambace ta a cikin farkon maganar da ya a cikin arrisala din babu riba da yake cewa ilam annal wajibu ala al-abd an yarda bi qada illahi allazi umira bir rida sani da cewa wanda yake wajibi akan hawa da hukuncin Allah wanda dama an umarce shi da yarda da haka in laysa kullu ma huwa bi qada'ihi yajuzu lil-abd aw yajibu ala al-abd riba yake domin ba wai abin da ke cikin zakawa Allah bane yake ya halasta ko ya ba bawa ya yanka da shi ba kal'asi ne mihanil muslimina yake kamar mai sako za ka yarda abin da yake ba kada ta yana cikin abin da Allah ya yi fatar ba funun musulmi na. kamar kubantan jarabawoyin da musulmi suke a ciki yake wa da ladhi kalahu kalahu abduhu wa ba'dahu ghayruhu wannan maganar da ya faɗa shi alkushe ne akwai wanda suka riga shi fahimta akwai wanda suka kake shi ta a bayan shi akwai wasu wanda ba tare da shi suka kubara wa gairu ghairuhu ma'ahu ghairu wahidin min al-ulama malamai da yawa sun faɗi wannan magana alqadi abi bakari da killani kenan alqadi abi ala wa misalihi ma da ire-iren su da mahtaj alaihim ba'd al-qadariyya لأن الرضا بقضاء الله مأمور به ولو كانت المعاصي معاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها الرضا بها بما نهى الله عنه لا يجوز هذا أمسى بالقدرية ما سنك القدرة ولن لسكت شيء مسلم إن يزمنا wato yadda da hukuncin Allah abu ne da aka umarce mu da mu aikata shi falau kana fil ma'asi bi qada'illahi in kuka ce kuka iman da kaddara kuka ce ma'asi ma kaddara Allah ce sabo Allah ne kaddara kunna mu amuri na biya da kenan ya zama an umarci mu mai da sabo warida bima nahallahu anhu la yake ya suka ce kuma yadda da abin da Allah ya hana ya halasta ba ajabahum ahlus sunnati an dalika bi thalathati ajwa ahlus sunna suka ba su amsa kala uku akan wani ake cikin wani layi ahaduha farko huwa jawabu haula'i wa jamahiru al-a'immati shine amsan waɗannan su al-baqi dani kacin malamai anna hadha al-umuma laysa sahih cewa wannan magana da aka ji aka ce da sako da komai yana da wajibi ne mu ji daɗin sa ya da shi ki ce ba daidai bane rasna mu amuri da annar ba da kulli ma qubiya ko kujira ba umarce mu da mu yarda a zuciyarmu mu da duk abin da aka kaddata aka fata ba walam yaji a cikin kitabi wa sunna amrun bil ma'ruf babu wata aya ko hadisi da zo mu cewa mu yarda da haka lakin alaina an darba bi ma umira bil ribadi wanda aka umarce mu shine mu yarda da abin da aka umarce mu mu yarda da shi ta'atullahi wa rasulihi kamar biyayya Allah da manzansa wa hadha huwa alladhi dhakarahu Abu Sa'id kada ce magar da kashi Allah ya umarce mu ne mu yarda da abin da ya gada shi shi kuma da Allah ya kaddara faruwarsa Allah ya umarce mu mu yarda da shi jawabu tsani amsa ta biyu annahum innama anna innama narda bil qaba'i allazi huwa sifatullahi wa fi'li muna za mu yarda da alƙada ne a matsayin shi na sifar Allah da aikinsa wala narda bil buqra allazi zuwa makulu amma ba wai mai yadda abin da yake faruwa daga wannan kaddara ta Allah ba mun yadda Allah shi ke kaddartawa amma wannan jirgin mun ya sun yayi sabo musu shi ke da Allah ya kaddara ba komai Allah bai murci mu da mai da shi haka wa fi hadha al-jawab da'af kad fi ghairi hadha al-mawdi ibn timiya ya ce amma nan ana da raunin da mun shi a wani wuri da ba wannan zamu saurara a nan wannan sun lokaci ya kai Allah ya kai su ci gaba daga yadda yake kara bayani akan ɗaukun isha sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam wa subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum